Tamsiliya tana taka muhimmiyar rawa wajen isar da sako a lokacin tattakin arba'in. Da yawa daga cikin waɗanda suke kallon tattakin daga gefe abinda ke jawo hankulansu babu kamar irin tamsiliya da ake gudanarwa a lokacin da ake tafiya a lokacin tattakin. hankulan ɗimbin jama'a yakan janyu ne daga irin tamsiliyar da ake gabatarwa daga nan sukan gungunto su zo su rika tambayoyi daban-daban kan irin abin da suke gani a lokacin tamsiliyar ita tamsiliya tana kamanta irin abubuwan da suka wakana ne musamman daga lokacin bayan kashe imam hussein alaihi salatu wassalam da yadda aka ɗauki waɗanda aka riba ce, aka tafiya da su zuwa can birnin sham a fadan yazidu don haka nan wannan wani abu ne babba wanda ke isar da sakon tattakin arba'in zuwa ga ɗaukakin al'umman musulmi da suke kallo daga gefe a bana ma dai abin da ya kana kenan Na gaba cikin